gaba kiyawa fa hankali kwanciya za ka zo gaskiya ban so aka hana mu kiwo a cikin gari nan da ake a cikin gari mu nan za a bamu mu yi kiwon mu dan gurin na zo na zuba hannu na ya kace gani billahi lazi in suka fara ki suka ke suka ke suka ke yana ga sun fara kwanciya ka san duk abin da ya kaga ya kiya kiya kwanta to fa alamiya ya fara kogi ne fa dan billahi lazi da yana bari sun ke sun ke sun sun kwanta sai dai kai anya ba zan dan gwada ma yin hasada ma bane ko a na? domin in nemi guri in kisa yawan nan in kiki yawan nan idan na kiki yawan nan ka kawai na je yin amanta kawai sai yin ba hana mu suke a wancan kuma dan fulani me yake a can a barin je ko za mu wanke gara gari me kake zuwa ne kawai na ga kyawawa ga ta nan duka amma ka san an hana mu shigo gari mai kiwo da hannu to za a ku ku shigo gari ne ku dinga cinye wa jama'a amfanin su kuna ganin shanun na fa suna ci fa saboda san zuciya irin taku za ku batta to amma kuma ai baka san wani abu ba an ke hasada ga mai rabo taki tuni kuma babban matsala ma abin da ya fi bani damuwa kada na zo fa ne maka hasada nan na zo samu matsala kai ga ka san ke mai hasada yana mutuwa fa a gani wannan gonar tunda kana so ka ɗibi ciyawan nan ka kai wa wannan shanin naku ka gane na ai na fuskanta ne ka gane yanzu wannan kawai ka siya ka ci in ya so in ka ji in ka je kawai sai ka bayanin naka har ma ka zuba alijin kawai siya ah. siya kawai za ka yi tuwa ke kiyawa da riga ta nan a birni a ko'ina labi da waye waye ya za ka ke kiyawa <laughs> ai muna ya dai mu zo kawai na gaya ma wanda dai an ke hasada ga mai rabo ta kike ni kuma ba na son na yi hasada nan domin mai rabon nan ƙwara in je in yi wa fa hasada nan domin idan suka haɓaka ƙili su ba ni sani. ai kai kaji ya kamata a ce ka tsaya ka cire hasada a cikin ranka bai kamata ma wai su ka kana yi musu hasada ba bai kamata ba to amma kuma sai babban na fa an ke a ita ga mai rabo taki ke kuma to taki kuma irin takin ake wannan kai sha girgirbau ne yanzu dai da kake min ya girgire ba to yanzu ki hawa kake ganin zaka iya bani shawara hakan ba wata shawara da zan iya baka saboda kai dan kula ne koyoyo baka da nan kai Wata ka dalla da ka ta uban baban makiyinka uban baban makina eh wannan di duniya kai ba fa wannan nake so fa irin yi fa uban baban makin naka ni shi na fi kauna ma di duniya na to uban baban makin idan ba mun samu matsala da kai uban baban makin kai wannan fa shi da hankali ba in ce uban baban makiyinsa ya dinga cewa ai shi ne babban masoyinsa a radio wannan ma har yana mun hankali wallahi ya zagi uban makiyin babana wai amma kuma wai amma kuma ya zauna ma yana ma ga mu magana kai <laughs>